يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أشهد من نبي بير آية القرآن من كرمه a wannan wata mai albarka da alkhairi na ramadan muna nan a cikin surat yusuf sura ta sha biyu a jerin surorin alkur'ani inda a yau shirin ga watan tara watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 21 ga watan hudu shekara ta 2022 da haihuwar annabi isa alaihi salam karatun da zai fara da kan aya ta 53 mu tafi har zuwa ga aya ta 57 kamar da muka saba kafin bayani akan ayon mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس يبكي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مدين أليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكة مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكشوا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ما أنا aya آية takaice شيء gaba ne na العزيز wanda ya sayi annabi yusuf yana karami ci gaba da kulawa da shi a ƙarƙashin kulawar wannan mata to ita wannan mata ci gaban magana ta ce allah yake cewa take cewa wa ma ubarri unafsi ni ba zan kubutar da kaina ba in tsarkake kaina innan nafsa la'ammaratun bisu haƙiƙa rai ko zuciya ta ɗan adam mai yawan umarta shi mai wannan zuciyar ne da mummunan aiki da zan ce zuciyata ba za ta iya saƙa min abu mummuna ba illa mara rahima rabbi sai fa wanda Allah ubangiji na ya tsare shi daga biye wa zuciyarsa idan ta umarce shi da mummuna sai fa wanda Allah ya tsare ka tarar da zuciyarsa ba ta kai shi ta baro shi ba inna rabbi ghafurur rahim haƙiƙa ubangiji na mai yawan gafara ne ga bayan da suka tuba suka nemi yafiyarsa kan abin da suka yi rahim mai yawan jin kai ne ga bayin ma'anar wannan aya ta salo mai fadi wasu ne adadi daga cikin malamai masana tafsirin alƙur'ani suna cewa wannan aya cikon maganar annabi yusuf cewar annabi yusuf yana cewa wa ma'ubar ri'unar ba zan kubutar da kaina ba ba na tsarkake kaina innan nasa na amaratun bisu na san rai tana umartar mutum da mummuna illa ma rahima rabbi sai fa wanda ubangiji na ya tsare shi ne za ka tarar da zuciyarsa ba ta kai shi ta shi ba ko bai biye wa zuciyarsa akan abin da take umartar da shi mummuna ba inna rabbi ghafurur rahim hakika ubangiji na Na yawan gafara ne da jin kai ga bayan da suka nemi gafararsa amma ɗaya daga cikin malaman tafsiri abdurrahman ibn nasir sa'adi allah ya ji kansa da rama yake cewa abin da yake daidai wannan aya wani bangare ne na maganganun matar al'aziz wacce ta nemi annabi yusuf ya yi lalata da ita ba maganar annabi yusuf ba ce domin zubin maganar da zancen yadda aka taho da ayoyin da suka gabata zuwa wannan aya suna nuna cewa zancenta ne ba zancen annabi yusuf ba ne annabi yusuf a wannan lokacin yana can a kurkuku yana daure ba a daga an zo da shi wurin sarki ba sai abinda wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu ɗabi'a daga cikin ɗabi'un zuciyar ɗan adam na umartar mai ita ita zuciyar da yin mummunan aiki ko abin da yake shari'a haka za ka zuciyarka kayan niyyar za ka ba da wani abin alkhairi kyauta ko sadaka sai ta ce da ka rage ka yi amfani da wani daga ciki ba kuma don ba ka da wanda za ka amfani da shi a ai da ka rage abin za ka yi amfani da shi ka tura tare da cewar wannan da ka bayar shine za ka fi cin su da su domin allah zai saka maka a lahira sakayyar lahira kuma ta ta duniya amma sai zuciya ta raya maka kuma ta ce kai wai wannan ne kawai aikin alkhairi ka bar abin kuma ka ci gaba da shi a hankali ko to da salo-salo irin yadda zuciya ke umartar mai ita da yin mummunan aiki wannan aya tana sanar da mu wannan ɗabi'a da zuciyar ɗan adam take da shi sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu yalwar zafara Allah da yalwar rahamarsa da haka aya ta ƙari cewa inna rabbi ghafurur rahim hakika ubangiji na mai yawan gafara idan ba su da yalwa ai ƙarewa za su gafara rahim mai yawan jin kai ne idan jin kan bai da yawa yadda bayan suke rududu da sai jin kan ya kare dole yake na mana yalwar rahmar Allah da kuma jin kansa ga bayi Allah ta gafarta mana ka ji kan bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Thank you. الله سبحانه وتعالى يتغب للسوى وقال الملك وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ma'anar wannan aya a taƙaice da Allah ya ce wa ƙanan malik sarki wanda ke shugabantar da wato ainihin zartar da hukunci a garin masar ya ce e ne bi ku je ku zo min da annabi yusuf a je a zo min da yusuf a fito da shi daga kurkuku astakhlifu li nafsi zan keɓe shi dan kaina ma'ana zan sanya shi cikin mashawarta na yanzu al'amarinsa ya fi ƙarfin barinsa iya cikin gida magana ce ta zo a tafi da al'amarin al'umma tare da shi sai ku suka zo masa da shi mana aka tafi aka je aka tola annabi yusuf daga cikin kurkuku bayan an zo da shi ya halarci gurin sarki falamma kallama lokacin da sarki ya zanta da annabi yusuf lahu sai yake da annabi yusuf inna kalyawma ladaina makin haƙiƙa kai a yau a gurinmu ka zama mutum mai girman matsayi in na kalyar hakika kai a yau ladaina a wajenmu makinun mai girman matsayi mai mukami ka tashi daga farko ka tashi daga wanda za a je a kai kurkuku a garkar sannan kuma amin mutum ne kai mai amana a gurin domin mu ga launin jiyau ne ka zauna da mace tsawon shekaru amma ta buƙaci kai lalata da ita kaki kana ga in kai haka ka ci amanar mijinta ka ci ta, ka ci amanar ubangijinka duka ki ka ƙi ka ci amanar allah ka ƙi ka ci amanar wannan mata ka ƙi cin amanar mijinta kuma ka ƙi cin amanar kan. saboda kai ba in kai haka kayo da kanka kayi abin da za ka je wa Allah da shi na su saboda haka mu ga launin jiyau ne kuma mun san amanarka kan abin da ya shafi zaman da kai a kurkuku ma da aka buƙaci ka fito hatta ne da matan da suka yanke hannunsu daga ganinka har suka gudu baki suka ce kai wannan ba ba mutum bane mala'ika ne muka san ce to waɗannan mata an baka da su abinda matar aziz ta yi maka za su iya yin abin da ya fi shi amma da aka magana ku fito da kurkuku ce sai an je an ji wannan matan suna nan akan su ko sun janyi wannan duk alama ce ta aminci to mu ga laune biyau ne mun san kana da amana mun san kana da matsayi innaka al-yawma ladaina makin kai a gurin yau mai matsayi ne kuma amintaci amin amintaci ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana sanar da mu cewa sarkin garin masar bayan ya samu sakankan cewa da tabbaci na amanar yusuf alaihi salam sai kuma samu cewa da zamantowarsa masanin al'amura domin ga shi ya san fassarar mafarkinsa ya fassara masa an samu mafita kuma an ji ma ba wannan kawai ya fassara domin shi wanda ya je tambayo masa amsar bai tambayo masa ba sai da ya zama garau yau akan fassarar mafarkin annabi sannan kuma muna da tabbaci da masaniya ma'ana sarki ina da tabbaci da masaniya ta haƙurin annabi yusuf ya yi haƙuri da wannan mata da ta masa shari bai iya yi wato a ce ya yi daddage ya yi mata uba-uban kutubo cewa ta kone shi a zutun ma abin da zai faru ya faru ko bai kuma wato ainihin cutar da ita ba kuma su yau ne ga nauni sun sakankance sun san cewar mutum ne shi mai ban al'amura sannu sannu tun daga shi an ce kudu da kurkuku ya ce a abin ba na gaggawa ba ne akwai ragowar kura a je a kakkaɓe ko su duk waɗannan abubuwan bayan sarki ya gama sanin haka ya fahimta to sannan ne ya ga cewar lallai ina da so ina da kauna da sha'awar to kusanto da annabi yusuf wajen don haka sai ma ibujiro masa da batun ba shi matsayi don cewar da da shi in na yauma ko ladaina haƙiƙa kai a yau a wajen makinun mutum ne mai girman matsayi da bai kamata ka zauna a farar hula ba me yake nufi da haka muna da sha'awar don maka wani abin yi ce wadda ne zan wato ainihin rike ka in keɓance ka da ni kaina keɓewar ba ta wani abu ba so nake tafiyar nan da nake ta shugabanci a yi ta da kai an fahimta ko ai shi ne makinta za mu ba ka matsayi za mu martaba ka inda mun ga kai ɗin mai martaban wanda ya cancanci haka sannan kuma ari akan haka ga ka amintacce to da kuma muna so ba ka wani mukami daga cikin mukaman tafiyar da wannan sarauta madafin iko na wannan masarauta muna so mu danka ma wanda ai haka dama masu mulki suke ko dai a fahimci cewar kana da abin hannu idan wani abu ya tafi da ake buƙatar facaka da kuɗi za ka tsaya wa masarauta sai ce an maka ginshikin masarauta su za a naɗa ga ginshikin masarauta ko? inda kuɗi ginshiki ne aka fuskanci wato ainihin kana da ilimi wasu abuwa za su taso da ake buƙatar a ta bakin masarauta kacce tantan kacce bawu sai ta je ta nemo wani jimjimin mamali sai ta ce an maka ɗan masanin masarauta a zo a naɗa sa ko kuwa ce kai ne cik imam ɗin masarauta ko na abin da ya kama da da ta ji dugu a harka ta jimin ta ji a ranar sai ka wakilci masarauta kai bayan idan abu na kuɗi ta su shi, to alhaji ga ranar shi ke makaranta a motsa sai ka ga an yi an huce ko to saboda haka to shi ma annabi shi ne sarkin wato ali masar ake sha da shi innaka daina ladaina makin kai ba a yau yanzu wurin mu mai matsayi ne magana ce ka zo a cikin abubuwan da ake mai za ka yi me ka zaɓa an fahimta ko to da kun ga sarki da kansa ya buƙaci zaman tuwar annabi yusuf ya zama a cikin masarauta kuma ya zama cikin mashawarta da kuma aiwatar da wani abu na aiki a ciki to sannan bayan haka musamman idan aka ce abin da wato ne ake buƙatar da ka yi abu ne wanda ka san shi ka ƙwarya sai zaman to shi ma abin da ake so annabi yusuf ya yi ko cikin abubuwan da aka gabatar masa da ake buƙatar yi akwai bayanin da ya tun yana koko na fassarar mafarkin sarki cewa za a shekara bakwai ana noma ana samun amfani mai albarka mayawanci da za a samu biyan buƙata. za a shekara bakwai ana fari ana ɗanɗanar ba daɗi to wannan shekaru goma sha hudu da za a yi kuma ga shi ya faɗi yadda za a yi a samu mafita to an sami ilimin yadda za a yi kuma a aikata fa domin a iya samun ilimin yadda za a abu kuma gurin aiwatarwa a samu matsala a danka abin a hannun wanda ba zai iya ba sai a samu kailuwa ko sai ke ganin sai tufa za ka zo ka zama cikin tafiyan nan wannan magana da ka faɗa ta yadda za a yi a wato killace abinci da aka samu na shekara bakwai a rika tsakura ana amfani da shi al'umma gari su ma in sun koka a ɗan tafi wani abu jama'a samu sassauci to fa kai za ka yi in kuma za ka wannan ba su faɗa abin da za ka an fahimta ko to kusan shi ne abin da sarki ya kokarin ya gamsa da annabi yusuf a yi tafiyar nan tare da shi sannan bayan haka za mu shi kuma mai zai biyo baya ta a dangane da wannan abu da aka bidarwa da annabi yusuf ta cewar shi fa yanzu ya tashi daga farar hula ya zama mai mukamin wani mukamin zai ya tashi daga abin zargi ya zama amintacce an saki jiki da shi yanzu ba wani ɗan a mu'amala da shi dama tsoron matsala ne ta tare da shi sa aka ta shi daga cikin al'umma aka ta al'umma daga shi to yanzu an san ba shi da matsala sai abin da wannan aya take koyo wannan aya tana koyar da mu tabbaci na amanar annabi yusuf alaihi salam innaka al-yawma ladaina amin makinun amin aminci amintacce ne shi ba mayaudari ba ne ba shi ba ne sannan wannan aya tana sanar da mu cewar masu sarauta masu mulki sukan nemi taimako da masana gogaggu ƙwararru cikin al'umma kamar da sukan nemi taimako da danka al'amuran tafiyar da shugabancinsu ko ta tafiyar da al'amuran al'ummar su da sanya amintattun mutane a cikin al'amura na su. saboda suna son duk abin da suka yi gabatar da suke mulka ga al'ummar da suke shugabanta abin ya tafi salon alim lami lafiya so da in ku suka sa jahilai gidahumai mayaudara mahaici su ba za a ga abin da ake su sukan so yi haka wannan yasa sarkin masar ke a zo masa da annabi yusuf ya fahimci sa shi cikin tafiyar masarauta zai bai wa masarauta haske da nasarar al'amuran na gudanar. saboda haka aka danka wa tafiyar al'amuran kula da abin da ya shafi taskar da ake da ita da wasu anin madafu na bangaren abin da ya shafi tattalin arziki to ba za a samu matsala ba a gaba insha Allah waɗannan shekaru za fuskanta guda bakwai na fari to ba za a fuskanci matsalar da za a ce wato an ɗora hannu a fa an yi kuka ba bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa qala qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ma'anar wannan aya a takaice annabi yusuf amincin Allah tabbata gare shi da sarki ij'alni ala khaza'in al-ard ka sanya ni shugaba ka shugabantar da ni a kan abin da ya shafi kula da kastar ƙasa harkar kula da abin da ya shafi arziki ɓangaren dukiya abinci da ake samu a ban ƙasa da aka shuka aka wato ainihin kawwame aka tara to fito ɗin da ake da shi na abinci da batun abin da ya shigo hannu na wani wato arzikin ƙasa a danka kula da shi a hannuna dangane da ni da za a dankawa inni hafiz ni mai ba da tsaro ne mai kiyayewa ne da kulawa ta musamman farare akan haka alim kuma ina da cikakkiyar masaniya da yadda ya kamata in kula da abin da aka shugabantar da ni a kai shi ya sa na ce maka sani a wannan bangar in kun zo magana ku ta naɗi ya ake a san wa ya kamata a naɗa su kayan amma dai wannan abin a ban mu in Allah da za ga amsa to wannan sai nuna cewar annabi yusuf alaihi salam a ita wannan fassara takaitacciya bayan sarki ya bijiran masa da san irin shugabanci ya tantance abin da za a bashi ya kula da shi ma'ana bai ja ba ya ce to ai ni harka nan taku sai dai ku ni dai tunda Allah ya sa na fito ta na fito to in zama dan kallo mai faɗa to bayan wannan sai ma'anar wannan aya ta kallo mai faɗi a ita wannan aya mai girma Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana cewa hakika annabi yusuf amincin allah ya tabbata gare shi a tsakankanin abubuwan da aka ba shi zaɓi ya zaɓa irike su a garin masar ya zaɓi a ba shi matsayin kula da al'amuran gudanar da taskar ƙasa tattalin arziki saboda haka a ba shi wannan saboda yana da masaniya ta yadda ake tafiyar da irin wannan al'amari ta kula da abin da ya shafi wato tattalin arziki na ƙasa saboda haka yake ganin a bayan wannan ɓangaren su kula da shi sannan kuma shi amintacce ne babu wani abu daga cikin abin da zai kula da shi ko zai sa da zai ɓace ba ku da matsalar ban sani ba in yi muku shirme a ta dalilin jami'i ba ku da matsalar na sani na iya amma na yi wawura ba ku da wannan matsalar an fahimta ko kuma shi ne abin da ake so da masu bangaren kula da harkar tattalin arziki a samu wanda ya san abin da za a yi arziki ya haɓaka kada ya ƙasa yi baya a samu wanda yake da masaniyar bayan an samu tattalin arziki ya samu kada ya fataka da kuɗin kuma a lalata a sa su inda ya dace ko to sai ya zaɓi wato ainihin haka sannan bayan haka ya zaɓi shi wannan matsayi ne don kwaɗayin ya amfana da kowa to duk abin da ya taɓa arziki ya taɓa dukkan al'umma saboda rayuwa ba za ta gudana ba sai da dukiyar ƙasa an fahimta ko saboda haka ku in aka kyautata mu'amala da shugabanta al'umma da jagorancin wannan bangare to gari kowa zai warwa za a jiya maimakon a ce an bashi ya koma ya tafi can wato ainihin babban gari headquarter ma kama kan gidaje wato ainihin yanyan filaye ko ke haka ba wanda zai wannan bai a wanda za a zo kowa ya samu za mu ji a gaba yadda abin zai kasance da ake tafowa neman wannan abin da yake kula da shi kuma da yadda yake dan ake son samu sannan wannan zaɓin da ƙi na wannan wato ainihin eh, ɓangaren matsayi saboda cikakkiyar masaniyar da yake da shi ta ɓangaren haka sai abin da wannan aya take koyar da mu aya tana sanar da mu ma'aikaci ko wanda za a shugabantar yana da zaɓi daidai ne ya iya cewa shi abu kaza ita da zaɓin a bashi kula da shi wanda amfaninsa zai fi gamewa hakan ya halatta kuma abu ne mai kyau ka ce ke gaskiya su ake amori karatuna in su ake amori amana ba a sa na guri kai nan na ciyawa nan na fi ganin an fahimta ku amma in ya zamanto kai likitan kana da kwarewa ya kwa ɗauki ɓangaren ministry of health health a danka a hannunka ya ka fito ka ga abin da za a tafi ministry of work ka je ka kula mana ka kula ta sa matsalar za a yi ta samun ba daɗi su su ce ba su san abin da kake ba ka kuma kai ne shugaban ka kuma ka ce ba su da biyayya an haɗa ka da murtattun mutane ko to haka shi ma wanda yake da kwarewa a bangaren harkar injiniyanci da waye da in nan in aka sa shi a bangaren wak za a sa ka ce a tafi ka rike mana bangaren likitoci tafi ka rike mana ministry of health ina zuwa ta kawo jalawa ɗan can wanda ya san harkar guduma da abin nan da kusa an kawo mana shiga maganar yadda za a zo a ruwa da kusa da kusa oxygen da wani sauran ai ya mai sai ka su suna tsoka shi ma ya ce an haɗa da matattun mutum ko to wannan sai yake sanar da mutuwar a wannan aya cewa muna fada amsa alkur'ani a irin waɗannan abubuwa da ake samu a cikin ce ku sai a ita matsala a ɗauki ministry guda a danga a hannun wanda ba tattinsa ba ta abin da ya iya ba ne ta abin da ya sani ba ne an zo an ba shi ministan tsaro shi ko bai san wani abu da ya shafi tsaro ba aka ga za a su da haka sai kuma lokaci zama su waɗanda zai sa duk abin da suka wasu ka ce masa haka ne sai dai ya bi su shi ne shugaba amma ya zama ɗan rafiya saboda ba abin da zai su tsaye wani abu ne ba amma wani abu ake so yi jawabi na wannan maganar sai abin da suka rere suka ba shi zo ya fara amma in ya sani su kai da kuka mai da ni ya ma za ku ce kaza kaza kaza kaza ai an yi haka kaza an yi haka kaza ta kai suna cewa kai oga fa ya san abin da ya san aikin ko shi ne shi ma annabi yusuf alaihi ke faɗa cewar gashi gashi so da ka ayat suna sanar da mu cewar daidai ne ya halatta ma'aikaci masani akan abin da ake buƙaci zo ya aiki in an bijiro masa daga abin da za ka yi ya ni a ban kaza shi na iya shi na fi kwarewa a kai sai a ga abin da ake so amma kuka sana a nan ni faho ne a gurin waɗanda suke gurin ba za mu daidaita su ko ba za su samu abin da suke so daga rai ba sannan aya tana sanar da mu tabbacin ɗaukakan matsayin annabi yusuf a gurin sarki tunda hatta kai ya ce za ka riƙe mukami a cikin mulkin nan namu shi kuma hatta kai ga ya ce na zaɓi ka za a bani to a tabbata mai matsayi da yake innaka yawma ladaina makinun to ta fito an fahimta ko gashi har ma zaɓa yake ana cikin masa sun bismillah sannan wannan aya tana sanar da mu halaccin mutum ya yabi kansa idan ya fahimci an jahilci waye shi a lokacin da bukatar haka don cewar da e hasan ya ne a kula da madafun tattalin arzikin ƙasa da ya faɗa masa haka sai kuma ya tsara cewa in ne hafizun alim shi ne ma zai faɗa wa kansa shi hafiz ne alim bai yabi kansa ba ya yabi kansa me yasa ya haka saboda yana faɗa ne a gurin wanda ba san waye shi ba su gama fahimtar sa ba yanzu ne aka fara fahimtar waye shi da ya fassara mafarki ko amma ba a san abin da ake da shi ba mimma allama ne rabbi da yake fara ubangiji ya san da shi wasu abubuwa rututu da ba a sani ba to tunda an jahilce shi ya kamata yi bayanin kansa a fahimci waye shi to a irin wannan in ka faɗa abin da yake yabo bare ka ba ne an fahimta ko saboda gurin buƙatar a san haka to da ku da ma misali da kace a sana burka lana ka sha kai to ai wannan fa gurin fa babban a guri ne guri ne mai matsala ba matsala ku kun gudu ba za ku samu ni din na fa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai kuka jina fito da abin da a aikuwa aika da ma har ya fito da formula kaza ba duk masanin wannan abin da bane zai iya faɗa ko ya ma faɗa abin da mu a karatun da muka ko kuma ƙwarar da muke da ita ba mutum shi ba sai ka ta zai iya ko su wannan aya ta sanar da mu ba bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya

الله سبحانه وتعالى يسلم للشوار وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين معنى وانا آية أتبعيت ألا يتي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض كما حكى يتكوك جئنا يتبعيني يا جبات جئنا haka muka tabbatar da annabi yusuf cikin garin mas ya sami gindin zama ko haka muka saba wa annabi yusuf gindin zama a masar ya tabawa umin ha haihu ya sha yana kaiwa yana kawowa a cikinta yadda ya so yau ga ɗan kurkuku a gari ko ina har ka tattalin arziki ina ne ba za ka shiga ba gari ko ina za ka shiga a je a gani gonaki na guri kaza ya ake ciki abinda ake haƙowa na ma'adin na guri kaza ne yake ciki abu kaza na kaza me yake faruwa saboda haka ba inda ba za ka shiga ba za ka fara ɗaya daga bango zuwa bango na gari daga iyaka zuwa iyaka ta ƙasa saboda haka ga ɗan kurkuku yanzu kuma gajin ya zama ko ina a gurinsa kamar wato ainihin shafan hannu to Allah ya ce kamar haka muka tabbatar da annabi yusuf cikin garin masar ya zama yana kaiwa yana kawowa inda nusibu bi rahmatina man nasha muna bayar da jin kanmu ga wanda muka so baiwa cikin bayin kashi mun bawa annabi yusuf ma cikin waɗanda muka so din hatta shi wala nusibu ajral muhsinin kuma mu ba ma tozartar da ladan masu kyautata ba ma banzatar da wato kakayyar waɗanda suka yi kyakkyawan aiki ma'anar wannan aya ta falo mai faɗi allah mai girma ɗaukaka a wannan aya maɗaukakiya yana ambata mana abin da ya biyo baya da shi na ba da cin nasara da kubuta da ƙarfafa akan haƙurin da annabi yusuf ya yi game da cutar wanda 'yan uwansa ta kai masa da haƙurin da ya yi a kan ɗaurin da aka yi masa saboda matar aziz da ta masa ƙagen zina waɗannan abubuwa da yi haƙuri a kansu to ƙarshen al'amarin da ya faru da shi riba haƙurin da yi yau ga shi ina da madafin iko kuma wanda zai kai a ji shi a ko'in an fahimta ko haƙuri ya yi rana haƙuri ya yi amfani to shi ne malam muhammad bin ali shaukan allah ya kansa da rama. a wannan gaba ita wannan aya yake cewa an kafa hujja da ita wannan aya an yi hujja da ita wannan aya akan cewar ya halatta wato musulmi ya karɓi ragamar gudanar da wani aiki shi karɓi shugabantar wadda aka yi maka, daga ɓangaren sarkin da yake watsatse bujirare wani wanda ba na ƙwarai ba kai ba ma maganar wai watsatse ba don yana musulmi kafuri ma shugaba kafiri idan yi wa musulmin kwarai ta yin wani mukami da shi musulmin yana da masaniyar wannan abu ciki da bai ina kuma da kwalifin da zai riƙe wannan shugabanci da nagartar da zai iya yi to ya halatta ya karɓa amma fa zama shi ɗin da zai karba da daga cikin wanda ya san kansa ya aminta da kansa na zai iya tsaiwa da wannan abin da aka ba shi matuƙar tsaiwa za a samu abin da ake nan to ya halatta ya karba inda ga yusuf alaihi salam a matsayinsa na manzo na allah subhanahu ta'ala masani da abubuwan da allah yake sanar da shi na wahayi kuma zai yi shugabanci a ƙarƙashin sarkin da ba haka bai kai shi ba ma ga irin madakalar da ake a garinsa ko da ita ce ta sai aka sa annabi yusuf a kurkuku kuma ce yanzu shi ne ya masa sayin mukami ya farba an fahimta ya halatta yanzu haka za ka jana su abin babai ana gafata malam da shi da yake hawaye yake kuka ana zalunta al'umma gari yanzu an ba shi mukami ya karɓa sai dai ibari ɗan iska zalla ce kai saboda shi kada ce ya shiga cikin wani kuma tare da zai iya ragarwa ce wani. zai iya dakale ne wani abu na ɓarna zai iya kawo wani abu na shiga a sai a rufe da shi. ai shi ma tun da ya haka ya zama su an fahimta ko wannan karatu da muke tsaka dai yana fito mana da komai fi da za a ɗauki suratul yusuf ɗin nan fa a zo a wato barbaza ta a harkar tafiyar fada muke cikin shugabancin kasa da waje a duk muna fada amsa yanzu dai ga wata amsa mun ji ko a karatun mana wanda ya gabata kuma mun ji amsa a zuwa ce ai wannan shugaban duk bala'in da muke ciki shi ya jawo ba abin da tsare daga ubangiji a kasance wasu sababin ma ba shi kaɗai ba ne sababi har da ku ɗan cikin ƙasar da mun yau kuma ga shi mana da cewa to an ba annabi yusuf rike madafin iko na abin da ya shafi tattalin arziki bangare mai girma zuciyar tafiyar da al'amuran ƙasa an ɗauka an nan su kuma wanda ya danga wani sunan ba mutum yi bane ba abin da shi annabi yusuf yake ƙoƙarin tabbatarwa yake so a yi ba an fahimta ko ga shi ya karɓa to wannan ya halatta kwarar kwarai sau da haka abuwa ne ga su na rufe da muke saboda haka aka ɗauke su ana bi ƙur'ani na kowane zamani na kowace al'umma har Allah ya tashi alkiyama sannan bayan haka da Allah su subhanahu wata'ala yake nusibu bi rahmatina man nasha muna bayar da jin kanmu ga wanda muka so baya baiwa cikin bayi abin nufi bayan Allah subhanahu wata'ala ubangiji kan wari wani daga cikin su da ya ya nufa ya ji kansa da yi masa wani abu na kyautatawa a nan duniya da ni'imtawa a nan duniya a lahira kuma ya ni'imta masa ya kyautata masa da shigar da shi aljanna da kuma kubutar da shi daga wasu saboda haka da Allah yake cewa nasibu bi rahmatina man nasha jin annan ya hada na duniya ya hada na lafiya na duniya kai walwalanka ka ci ka sha makwanci mai kyau sutura kyakkyawa Allah shi yana yin banban ga wanda a yi a gama lafiya ka gana ta sha'awar shi ta aiwa na ya mora rayuwa shi ta duk kullum sunan shi alaje ba wani alama firgita ta dace bai rasa abinci ba bai rasa abin sha ba bai rasa sura ba bai rasa matsuguni ba bai rasa abin hawa ba to kuma dama manzo ya ce arzikin duniyar nan abu hudu ne su ne jigajigai macen kwarai kuma ya samu ba ka jin magana ba ka jin sa kwata kwata tsakanin da mata shiru duk rikicin da ake a makota da wa tsoron su ban da gidan to wannan ba karamar nema ba ce Allah jin kayan na umar sannan manzo ya ce yalwataccen gida a ce gidanka ya isa kowa da inda zai kwanta cikin daɗin rai ba magana sai kana cewa da Allah ya taimaka mana yaran da suka san tasa su kwana a sauran gidan nan da Allah yaran mu ɗan mata su da ɗakin ɗaya ne da Allah za su zo nan gidan su kwana ba ka da wannan magana. sannan manzo ya ce nagartaccen abin hawa a ce abin hawa ka gire ne ba magana ka tafi ka tsaya ka kwanke fulogi ka goge kamiyar ka buga an ce hamma ta samu matsala ita ma tana tana raba wuta an ko ka ji haushi ba ka maka jefar da shi ka tafiya ka ba ka da wannan matsala wannan ma arziki sannan manzo yake cewa makocin kwarai ka dace da makoci wanda ba zai baka matsala da sa ka ciwon kai ba sai zaman cewar ubangiji ke cewa muna ba da jin kanmu ga wanda muka so nau'o'in ni'ima ire-iren waɗannan da ma wasu muna yin su ga wanda muka so cikin bayi sai ka rayuwa ka su dina cikin daɗin rai sannan kuma a lahira daga jin kai na ubangiji a ce ka dace da kubuta da shiga wuta ka kuma samu aljanna ubangiji to arziki an je ƙarshe ana zuwa kuma wannan matsayi sai ubangiji ba ka daman ma ka san shi ka ji daɗin da ya fi zaman da kake a gidan aljanna wannan shine abin da wannan gaba ta wannan aya take mana sai abin da aya take koyar da aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana tsare wa bayin da suka kyautata aiki ladan su da sakamakon su ba abin da zai kamar yadda yake kiyaye abin da miyagu suka yi abin duk da kai na rashin kirki na nan a rubuce to haka yake kiyaye na nagartattun bayi bai ba inna alaikum la hafirin kiraman hatibin masu tsaro ma aka fa kana yi abu yana rubuta dama da hau na dama ya rubuta abin kirkin da kai na hagu ya rubuta abin siyar da Allah ya ce kuma muna kiyaye su da wanda suka kyautata aiki sakamakon su ba muna kyautata shi kuma muna tsare da shi ba abin da zai ɓace ta abu da ka na kirki za ka kayan za ka kakayya sannan kuma wannan aya tana sanar da mu Allah na yalwata wa wanda ya shiga cikin kunci matsawar yana kyautata aiki kuma yana haƙuri akan da rabar da Allah yake ga annabi Yusuf da ya haƙurin da rabar da ya fuskanta ta 'yan uwa ta mata ta matan gari ta shi sarki ko aziz wato waziri da kaza da kaza sun yi haƙuri ta waɗanda suka je suke zaman kurkuku har suka fahimci wannan mutumin mutumin kirki ne in bai haƙuri zama da su ba su fahimci haka ba su ce yana da kirki to duk wannan abin da yi sai Allah ya fitar da shi daga kuncin zaman cikin rijiya tun farko kuncin zaman gidan aziz ana zargin ka kana jin ba daɗi zaman cikin kurkuku sai kuma ga shi ana magana cewa kana cikin waɗanda suke a kama Abinda kuka zarta shi za a yi su da ka in kai haƙuri a <clears throat> kan jarrabar da Allah yi ka kyautata aiki to duk kunci Allah zai rawa wannan aya tana kan da mu wannan ba haka sai Allah wani wata ala yi Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun tabbas ma'anar wannan ayatul ta zo a takaice Allah yake cewa wala ajrul akhirah tabbas sakamako da ladan lahira da Allah ita nada a ranar lahira khairun shine mafi alkhair shine mafi fici lillazina amanu ga bayin Allah da suka bada gaskiya da Allah wa kanu yattaqun kuma suka zama suna jin tsoronsa ta salon yin abin da ya sa su da barin abin da ya hana ma'anar wannan aya ta salo mai fadi allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana sanar da mu cewa duk bawan da ya haɗa tsakanin imani da tsoron allah ya ba da gaskiya da allah ya ba da gaskiya da manzanni da mala'iku da ranar lahira da kaddara abubuwan da ake buƙatar a imani da su da tattaban Allah ya kuma tsayu da ƙoƙarin ganin ya yi abin da Allah ya ce na biyayya gare shi ta tsara dokokinsa ya kuma yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin ya nisanci abin da Allah ya hana na iyakoki a dokokin addininsa to wannan bawa ya kwana da sanin cewar sakayyar da zai samu a laran lahira ribar da zai ci a ranar lahira ta fi abin da yake gani na rahama da jin kai da ni'ima da yalwatawa ta Allah da yake samu a nan duniya in je ka hada imani da tsoron Allah to tabbas daga Allah abin da za ka samu a lahira ya fi abin da ka samu a nan duniya saboda haka maganar ka rayu cikin jin daɗi ka ci ka sha ka samu abun gwagwanci ka samu kaza ka yi kaza ka mallaki kaza ba ma kai ba in ka sa baki ma wasu an ne musu to wannan ba komai bane an kwatanta da abin da za ka samu a lahira a ta dalilin ka tsare imani da tsoron Allah saboda haka a daidai wannan gaba malam hafiz ibnu kafir Allah ya ji da rahama yake cewa abin da ake nufi a nan ko daga cikin abin wannan aya ta kunsa bayan mun fahimci cewar idan eh, ubangiji ya ce tabbas ne idan har ka haɗa imani da tsara dokokinsa ina yi bari na bari sakayyar da za ka samu a lahira ta fi sakayyar da za ka samu ko ka samu a nan duniya to daga cikin abin da yake fito mana da haka fili a wannan aya da muke tsaka da bayani a kai abin nufi Allah yana cewa kai annabi Yusuf abin da na ajiye maka na tanadan maka a lahira na wato girman matsayi da ɗaukaka daraja da martaba gwaggwaba ya fi abin da na maka a nan duniya na baka damar zartarwa da tsarawa a karɓa abin da ce. ka zama cikin gaggagaggan shugabanni a duniya to wannan ba kuma bane an kwatanta da abin da za ka zo fatar da mutan da maka a ko saboda haka bayan mun fahimci abin akan kowa daga cikin bayan Allah in ya rike imani da tsoron Allah to daga cikin waɗanda suka ba da misali na haka kuma suka cancanci wannan girman daraja da sakamako na lahira da ya fi na duniya akwai annabi Yusuf alaihi salam wanda hakan ya yi shige da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a game da bawansa annabi Sulaiman amincin Allah ya tabbata gare shi Allah ya ce haza aqauna wannan duk abin da muka yi maka na baiwa kyauta ce daga wajen da ka same ta a nan duniya famnun ka dau abin da ka ga dama ka ba wanda ka ba kai ma ka yalwata wani ma ya samu daga abin da kake da shi au amsi ko ka ga dama ka rike ka ki ba wanda zaka ba ka hana wanda zaka hana ka ba wanda zaka ba mu dai mun ba a nan duniya an gane ko bai gairi hisab ba wani kirke da mu za nake nake ba saboda muna da abin bayarwa wa inna lahu indana la zulfa Allah ce kuma a gurinmu yana da kusanci yana da girman daraja da safayya wacce ta kwace muka masu Allah ce wa husna ma'a da kuma kyakkyawan makoma an fahimta ko saboda haka wannan aya suna sanar da mu ko wani ko kai kamar yadda annabi annabi Suleiman aka ba aka yalwata musu anan jiya aka ji kuma suke sauraron ko Allah zai ba su kuma abin da ya fi wanda ya ba su a lahira to ko ni ko kai ko ke ko shi ko su muka yi abin da suka yi muka kwatanta Allah zai mana abin da ya mutu sai abin da wani aya take koyar da wani aya tana sanar da mu falalar imani da tsoron Allah in dai ka rike su Allah zai yarwa sama ka duniya da lahira za ka yi rayuwa mai daɗi sannan wannan aya tana sanar da mu darajoji da matsayi da martaba da ake samu a lahira sun dara wacce bawa ake samu a duniya matuƙar ya ba Allah wannan shine abin da ya sauka na karatu? abin da muka ji Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe alaikum assalam na eh

ya kokarin kare kan guri na farko inda yake cewa hiya rawa da ni annas ba fa ni na nemi in yi lalata da ita ba ita ta nemi in yi lalata da ita kaga ya kore wa kansu abin da aka zarge shi ya cilla mata kayan sannan magana fito daga kurkuku ka zo muna son ganin ka yake a wannan magana ba za a kai gare ta ba sai an yi wa karɓa ta min suna da ake ƙoƙarin yi a gari hanci ko in ji me ke akwai tsakanin matan da suka yanke hannun da matar da taimun ƙagen zina har yanzu ana na kan haka ko ku a gaskiya za su halinta aka ce ta ma yi ba ka da laifi kaga nan ma ya kokarin kare mutuncinsa ko to ita to wannan yana nuna cewa wajibi ne a duk sanda aka bata maka suna ko aka kokarin aibata ka ka fito ka kare kanka eh idan dama ta fito da kare kanka ta samu kai aiki da ita idan ka fuskanci kokarin sai ka kare kanka ma da dagwala abin zai don kai shiru ma Allah zai kare wallahu ya minan nas ya ɗauki alƙawari duk wanda ya tsara dokar yake bin sa sau da ƙafa aka zalunce shi zai sa mai gaskiya za ta halatta za a zo gabar da za a tsanci wannan bawan Allah da muka yi wa wannan abin da muka yi masa su fa mu jan ba shi abu ya kamata mu da muka bata shi ko fito mu gyara shi mu nuna wannan abin da muka yi kuskure mu in ba haka ba kwakwan mu za ta yi ruwa ayan sono aka irin wannan rututu an yi wani shiryayya a gurin aiki an masa makirci an yi wa kuma daga ba a gane ka da Allah kai haƙuri ka yafe kuma mu da muka wannan abu za mu je inda muka wannan abin za mu gyara ka mu je fatan da Allah kai haƙuri ka yafe ka da ka ga saboda maganar nan ban aka kufa a haka al'umma za ta ci mu ma mun fahimci haka mu zan ba ku ba za a zo karshe a kama mu a kullum da Allah in dai ba rana kake so ka yi ba ka zo a yi abu nan gudanar an fahimta ku idan da ka fito ka kare kanka ka samu ka fuskanci yin hakan shi shine fi dacewa kai idan kuma garin ka kare kanka maimakon a samu sauki abin ƙara ba zama zai balle ya zama wani abu to jabar ka shiru kana nan da ka kai daga Allah a gurin aiki ko a kuma a masali a ƙasa cewar batun ka iya fitowa ka nemi wani mukali a baka ganin ka san abu kuma kana ga za ka kwatanta amana to asali yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya nemi wannan abu na na shugabancin al'amarin al'umma ya zama akwai kan rai a tattare da shi ya samu Allah ba zai taimake shi a kai ba sai an gane wallansa sai an gane rauninsa da matsalar wanda da ba zai karɓa ba a asirinsa a rufe ba kowa ne ya sanya yake amma yana karɓa Allah zai fito da mugun halinsa da mugun nufinsa da rauninsa a cikin wani al'adu. amma wanda aka zo aka danƙawa bai nema ba aka fuskanci dacewarsa da ita aka yi bashi ya karba annabi ya ce Allah zai taimake shi zai samu taimakon Allah shi sa aka je ba a cika san kai ka nema mu shi ma annabi ya nan ko da yake ka sa ni a kanka ai sai da aka bujiro masa innaka al-yawma ladaina makinun ya zai zama makinun ba shi da madafun iko ba shi da wani ba ne an fahimta ko wannan cewar ka zo a yi da tunda ka ga mana tun da shekara bakwai cikin yalwa a shekara bakwai cikin matsala wannan shekaru bakwai yalwa su za su zo rufe wannan matsalar shekaru bakwai to zo ka yi a gani tun da kai ka fito da ilimin abin dama ba mu da ilimin kai kake da ilimin sa kuma ka fi wata ne za a wata zo ka yi ko sai ce to ba ni din an fahimta ko eh, wanda suka fahimci cewar a innaka liyawma ladaina makinun amin ba wai ma sarki ya wani matsami ba shine da kansa yake to tunda da ce ni yanzu wannan abu ne a gurin ku to ba na kaga rike muku to shine za ce eh a nan annabi Yusuf ya ce to in kai ma kana da ƙarfin zuciya da ilimi kwakwara a akan abin da kuke so ka nema shi ga irin yadda annabi Yusuf ya to in kai Allah ba zai so ka musamman ma ka fuskanci ran Allah ba a hannun ku ba kai ka ba matsala za a samu dan ceton al'umma da kuma kyautar al'amara ta karɓa Allah zai taimake ka ya san manufarka mal amalu bin niyyat kuma wallahu alimun bi zati sudur na'am yawa to in ka kalli irin bayanin da ake so kuna shan giya ko har akwai mai shayarwa ya fito da kurkuku ya ci gaba da yi in ka kalli a ce masa ta yi zina da mijinta a ta nemaka a yi zina da ita tana da miji kuma har a a ɗaure wanda aka wa ƙagen zinan su za ka ce wannan ku suna da addini mai kyau suna da kishi kuwa ko a za da abuwa ne waɗannan marasa kyau da suka fito fili su da kaga ba magana ta ta addini mai kyau ba tunda shi annabi yusuf a irin abin da yake ƙoƙarin faɗa wanda suke cikin kurkukula ba bayani ne na addini gar da Allah ya masa ba. to irin wannan bayanan za ka fahimci cewar a zaman da a gidan aziz da wannan bakon tunda ƙarfinsa ya kawo sanda yake da ilimin wasu abubuwan ne da har ya jama cikin kurkuku fasara fasarar a wannan lokacin ba za su ce ba su danci wani abu da gare shi ko ba su wani abu na ilimi gare shi za su ganin bambancin abin da suke kai da wanda suke faɗa har ma yake cewa tarabtu ne lada ƙaunin ko ya bar wato addinin da wasu jama'a suke kai su da yake cikin su yake damar da yake cuɗanya da su ya dawo yanzu a ke fa kurkuku ba zai ga wannan shirme da bishiri da da ake ba an fahimta to amma a ce wani irin addini ne a ayoyin da muka kwanta ba su faɗa addinin ba sai ka ɗauke shi a magudancin sai addini ba nuna Allah magudancin an fahimta ko Allah ya kiyaye na'am eh salatu lutsa ita ce sallar la'asar asuba da azahar sun fi a farkon yini magariba da isha'i suna cikin dare ita kuma suna tsakiya ita ba ta cikin dare ba ko ta taho cikin farkon yini ba so da kai ta salatu lutsa kamar da hadisi ya tabbata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu